wahabiyawa su ne suka ce annabi muhammadu mutum ne kaman kowa saboda sun raina manzon Allah wahabiyawa su ne suka ce iyayen manzon Allah na wuta saboda sun raina manzon Allah wahabiyawa su ne suka ce annabi muhammadu bai ga Allah ba sun raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahabiyawa su ne suka ce manzon Allah bai kai a ganshi ba bayan ya mutu bayan annabi ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza duk wanda ya ganni a bacci zai gani ido da ido shedan baya kama da ni wahabiyawa su suka hana aje a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahabiyawa su suka hana a je a yi ma annabi sallama wahabiyawa duk wani abu da ka sani mai nuna martaban annabi wahabiya su suka ce annabi na fitsari a tsaye domin wannan hadisi hadisi ne mummunan hadisi wanda bukari ya fitar amma wahabiya su suke ɗabbakawa duk abin da ke nuna da suka ga janibin annabi ko iyalan gidan annabi za ka samu wahabiyawa suna ba wannan abin ƙarfi amma kuma duk abin da yake nuna martaban annabi da girman annabi za su ce abin nan bai inganta ba misali akwai hadisin da annabi ya ce idza samaitumul walada muhammadan fa akrimuhu in kun haifa ɗa kun sa suna Muhammadu ku girmama shi sun ce wannan hadisi ne ma maudu'i hadisin ƙarya ne saboda yana yana nuna darajar manzon Allah ko sannan hadisin da ah, manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum ku koya ma ƴaƴanku ɗabi'u ku ladabtar da ƴaƴanku a bisa ɗabi'u guda uku san annabinku shi ma wannan hadisi waɗansu daga cikin su ma sun ce hadisin maudu'i ne duk abin da da ke nuna darajar annabi wallahi tallahi an gina addinin wahabiyanci a bisa ainihin nuna wannan abin ba mai daraja bane amma duk abin da ke nuna kuma darajar annabi da iyalan gidan annabi shi ma za su zo wannan abin su karyata shi su nuna wani abin ba mai daraja bane da saboda haka wannan bakin ba wahabi da ake kira Ibrahimul Khalil bari in sa muku bakin cikin shi da na Fadima da kuma jahirci shi da ya nuna sannan na bi shi da hadisai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai guda tara guda tara hadisai ingantattu wanda aka fitar da su a cikin littattafai na ainihin na ainihin ahlus sunna da littattafai na mazhabar ahlul baiti mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da faduma ba ta al'ada amma da yake wannan bakin ba wahabiye bakin makiyin manzon Allah Ibrahim Khalil Kano ya buɗe baki ya ce wai wai wai ubanwa kaga wannan zagi ne ga janibin annabi ina kira ga gwamnati a kamo wannan bakin ba wahabe shi ma a tuhumar da shi a kai shi kotu a yanke mai hukuncin kisa domin ya zagi manzon Allah domin ga hadisai wanda malamai suka yadda da shi idan ka ga masu musu da wannan hadisan sai dai ɗaliban ibnu taymiya daman su asalin ɗaliban ibnu taymiya makiya annabi ne ibnu taymiya makiyin annabi ne bai san annabi abdul wahab makiyin annabi ne bai san annabi eh an gane ko albani mai gyaran agogo albanin saudiya makiyin annabi ne bai san annabi to in dai ba irin su irin su almajiran ibnu taymiya ba hadisai ne wanda gashi manya manyan malaman hadisai sun tabbatar da su amma da yake kiyayya ga annabi su suna kora wannan hadisan to bari mu tabbatar da jahilcin ka bakin jahili Ibrahim Ibrahim Khalil Kano tunda ka kore kaman babu hadisin to bari mu kawo hadisai har guda tara har guda tara wanda malaman duniya sun tabbatar da Nana Fadima ba ta al'ada amma da yake kai jahili ne da kiki bakin jahili Ibrahim Khalil gashi ka zo ka ce wai inji ubanwa kaga in ji ubanwa maganan annabi ne kake cewa in ji ubanwa annabi ne ya faɗa ka ce in ubanwa saboda ka wannan wannan wannan wannan wannan Ibrahimul Khalil shi ma ya kamata a gurfanar da shi a gurfanar da shi a kotu domin wannan maganan zagin annabi ne eh in ubanwa hadisan annabi an tambaye ka shin na na faɗi ma tana yin ainihin al'ada ka ce wai inji ji uban annabi Muhammad ne inji ubanwa? wannan ya kamata a kai shi kotu shi ma a yanke mai hukunci a kai shi prison a kulle shi wannan wannan ya ci mutuncin manzo Allah bari in sanya muku kuji daga bakin wannan bakin ba wahabi kamar yadda kuke ganin shi bari in sanya muku kuji sai na bi shi da raddi kuma bari kuji wai tambaya yake wai da gaske na faɗa mata haila ji uban wa ka gani ba ka duko wajen ka sani ana yi yawwa an fahimta ko eh to waye faɗa yi eh, da <laughs> ai na kasancewa mu ana yi an gane ku to yanzu saboda Allah idan tana haila ko ba ta haila rashin mahaifiyarta ta haila ta fi mahaifiyarta daraja ta fi ta fi maryam da take haila jahilci ne ake sa mutane kawai dan Fatima ba ta haila ba sai ba ta daraja akan kuwa? akan Maryam Maryam ba ta haila ba eh to kuma ya za a yi mace ba ta haila ta haihu eh ado wato shi jahili in ya tashi kamto sa da son zuciyarsa gani ke kowa ba mai gidaje ne kaga mutum wani lokaci na shirme yana zuba shirme amma sai dai ganin kamar wato ba mai hankali da yake ji wasu a wurin su fa wai mana na Aisha ne a ce ba ta haila na da baka radiyallahu anha a ce ba ta haila to sai me idan dai Maryam maryam ko ka so ko ki ta fara da faɗi to kai yi hana ƙarya kake yi ƙarya kake maki manzo Allah na na Fatima ta fi Maryam na domin baban na na Fatima ya fi baban Maryam baban na na Fatima shine Annabi Muhammadu baban Maryam shine Imrana Annabi Muhammad ya fi Imrana ina so ka tabbatar da cewa na na Fatima ta fi na Maryama domin annabi ne ya faɗa da yake kai bakin jahili ne Ibrahim al-Khalil makiyin manzon Allah kace wai na na Maryam ta fi na Fatima ko ba aya ba hadisi ni ko bari in kawo maka hadisi da ke tabbatar da Fatima ta fi Maryamu daraja har a wurin Allah domin baban Maryam ya fi baban baban Fatima ya fi baban Maryam bayan haka zan tabbatar maka da cewa ita Fatima ita ce shugaban duk matan aljanna har da Maryam din na ciki annabi ne ya ce Fatima tu sayyidatu nisa'i ahlil janna ma ita ce shugaban matan aljanna ga baki ɗaya. to wanda wanda yake shugaba a cikin mutane ya fi su ko bai fi su ba daƙiƙi Ibrahim al-Khalil daƙiƙi kai daƙiƙi ne jahili ne wallahi tallahi na na ma bata taba al'ada ba kuma zan tabbatar maka da hadisai daƙiƙi jahili a koma makaranta muna gaya muku wannan wahabiyawan ba sa son annabi wallahi al'azim ba sa son annabi duk abin da ke nuna darajar manzon Allah ba sa so duk abin da ke nuna kaskanci ga ainihin annabi shi suke so ina na faɗima bata taba al'ada ba rashin yin al'ada ya tabbatar da Fadima ba ta da kazanta duk wacce take al'ada jikinta akwai kazanta Allah yana cewa yas'alunaka anil mahidi sai ce qul huwa aza fa atazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhuran Allah ya ce ya rasulullahi suna ka akan al'ada akan haila sai Allah ya ce huwa aza kazanta ne to na Maryam ita tana al'ada Fadima kuma ba yi ita na Maryam kazanta na fitowa a jikinta Fadima kuma kazanta bai taɓa fita a jikinta ba wallahi Fadima ba ta al'ada ba ta al'ada ba saboda haka wannan yake nuna na na fadi ta fi kowace mace a duniya mutum baya haifin wanda ya fi shi da annabi Muhammadu da Abdullahi baban shi wanne ya fi wani ba ma shakka cewa annabi ya fi Abdullahi yau idan Nana kadija ta haifa na na fadi mata to Nana fadi mata ta Allah na da iko yasa Nana fadi mata, kuma fi na Khadija kuma ta fita domin a aljanna Nana Fatima ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna irin ce shugaban matan aljanna saboda haka daƙiƙi ne kai Ibrahim al-Khalil ni mai ɓaro ta gashi ina fito ina fito da dakikancin ku duka wahabiyawan Najeriya wallahi da masu yin kwaba ni ba zan kyale ku ba ni ne maganin ku wallahi ni maganin ku ne duk wani ba wahabi a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duniya masu magana da Hausa da masu magana da Larabci duk inda naji inda Larabcin ne zan mai muku da Larabcin kun sani ku je ku yadda ne ma wani dan sunan din nan da ya taba janibin Rasulullahi ya taba shehu tijari yadda na mai raddi da Larabci hakan nan duk wanda ya taba janibin Annabi da Hausa zan taba shi ko ya taɓa janibin shehu tijjani ko shehu bara ni maganin ku ne wallahi ni mai ɓaro ta ina rayu kun shiga uku wallahi kun shiga na ta tona muku asiri kenan jahilan banza jahilan hofi ka je ka duba cikin littafin sayyid jafar alamul huda zaka gani inda ya kawo bayani ya ce ga ainihin arwayatul lati tadullu ala anna fadimata zahara alaiha salam lam tadmus kalma alhaidu akwai addamasu wannan kal ma'ana addamsu shi ma yana nufin alhaidu sannan kuma akwai alhaidu to ya ce akwai ruwayoyi da yawa ya kai Ibrahim Khalil jahili ka ji mai ɓaro ta zai baka karatu akwai ruwayoyi da yawa kasiratun rawaha shi'atu was sunna kilaihima in shi'a sun rawaito sannan ahlus sunna ma sun rawaito to zan kawo maka ruwayoyin gabaki ɗaya ga su zaka gani da wanda ahalu sunna suka rawaito da wanda ƴan shi'a suka rawaito wa, uh, wa nafsu riwayati ahli sunna kai in kawo maka ruwayan ahli sunna ya kafil husulil itmi itmi inani bi ruwayat ahli sunna kai ba ma ta bangaren shi'a ba ya ishe ka ka samu nutsuwa in na kawo maka su ga sunan ajere hadisai ne ingantattu wanda ya tabbatar da annabi ya tabbatar da Fadima ba ta al'ada amma da ce kai Ibrahim Khalil jahili ne kace wai na Fadima tana al'ada in ji ubanwa ka ji bazagin da yi to annabi ne ya faɗa ka ce in ji ubanwa hukunci ya kamata a yanke ma wannan shi ma ya yi aibata manzo Allah Ibrahim Khalil a Kano ya aibata annabi fadlan an ruwayati ahlul baiti alaihi salam ruwayan da ainihin yan sunna suka rawaito ya fi ruwayan ma da aka samu su daga wurin bangaren ahlul baiti mu kuma ahlul baiti sun fi mana kowa ɗan ƙarami daga cikin ahlul baiti ni mai baro ta aurena ya fi sayyidina abubakar Ƙaramin cikin ahlul baiti imamu mahadi yanzu wanda shi zai zo a ƙarshe, karshe aurena ya fi sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar ya fi na usman domin jinin annabi ya fi jinin kowa a duniya to bacin ruwaya daga wurin yan sunna an samo ruwaya daga ahlul baiti wallazi yunkiru hadhihi alfadilata wanda yake musun wannan falalan fa huwa ma'anidun wannan mugun maƙiyi ne wanda yake musun falalan Fadima bata al'ada mugun maƙiyi ne la nadri ma huwa sababa ada'ihi ad-dafin zahra ba mu san menene dalilin kiyayyarsa boyayya da yake wa Fadima Zahra ba addahiratul mudahhara me tsarki ce abin tsarkakewa salamullahi alaiha amincin Allah ya tabbata a gare shi a gare ta fanarahu yunkiru za mu gan shi yana musu hatta ma zakarahu ahlus sunna min fada'iliha zaka ga irin wannan jahilin Ibrahim al Kano yana musu hatta abin da ahlu sunna suka rawaito a cikin littafansu gashi yana musu wai Fadima na al'ada Fadima ba ta al'ada wa ilayka ba'dun nusus ga wasu shashin hadisai na Annabi Muhammadu bari in ƙara sa muku guji wannan baƙin jahili Ibrahim al-Khalil Ibrahim Khalil jahili ne kai malaman ka da suka koyar da kai jahilai ne ku koma makaranta wai tambaya ke wai da gaske na faɗa mata haila ki ji uban wa ka ba ka dugo? wai ka sani ana yi yawwa an fahimta ko eh, to waye faɗa eh wai yi <laughs> mana ai na cewa mu ana yi an gane ko to yanzu saboda Allah idan tana haila ko ba ta haila rashin mahaifiyarta ta haila ta mahaifiyarta ta rasa ta fi ta fi maryam da take haila jahilci ne ake sa mutane kawai to kai ibrahim khalil akwai jahili irin ka da kiki akwai jahili irin ka da kiki ai ɗaya mutum ya kan haifa ɗaya fi shi misali annabi ba annabi bane amma kai ka san ai annabi yusuf na sama da shi kuma ɗansa ne ko Allah ya fifita shi wa kazalika nu'allimuhu min tawilil ahadith ko Allah ya bibita ɗan shi a kansa an fahimta ko ba wani ba abun mamaki ba ne yau ka haifa ɗakan ɗan kuma ya fi ka falala wannan mai sauki ne sai na rasulullahi abdullahi mahaifinsa ne kuma gashi annabi ya bi abdullahi falala saboda faɗi ma wallahi alazimu fi maryam ta fita domin annabi ne ta ita ce shugaban matan aljanna kuma yan aljannan har da maryam a ciki to da kiki ibrahim alkali barin sa barin karanta ma hadisi na farko an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi marfu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma summiyat fatima al dalilin da yasa aka ambaci Fatima albatul li annaha tabattalat min alhaid saboda ita ta yanke gabarin al'ada ba ta haila Wannan fasi in ta haihu ba a ganin jini wallahi da zai fito lafiya lau babu jini Fatima li anna zalika aibun fi banatil anbiya domin wannan aibu ne a cikin 'ya'yan annabawa au qala nuqsanun ko kuma cewa yayi wannan tawaya ne an gane ko warwiya an rawaito fi tarihi Bagdad a cikin tarihin Bagdad an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas wa fi tarikil kabir a cikin tarikul kabir libni asakir duka je ka duba wannan littafin da nake lissafa maka an rawaito da na fadi ma bata al'ada jahili ibrahim al-khalil ba wahabi jahili eh ka je ka duba libni asakir wa fi arjahil madalib ka je ka duba cikin littafin arjahul madalib shi ba za zaka ga na fadi ma bata al'ada a gane ko wasafuri ka je ka duba cikin asafuri fi nuzatul majalis a cikin littafin nuzatul majalis shi ma ya kawo war rafi'i fi tadwin ka je ka duba ainihin a cikin tadwin na rafi'i shi ma ya kawo an ummi salma daga ummi salma hadisin da ya tabbatar da fadima ba ta al'ada ma'ana ya rawaito wannan hadisin wa inna ma summiyat fadima albatul li annaha tabattalat min alhayd ka je ka zaka gani wannan a cikin littafin da na gaya maka jahili ibrahim al-khalil an ji hadisi na farko hadisi na biyu wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ibnati fadima lalle yata fadima haura idan an ce haura kalman haura tana nufin imra'atun baida mace ce fara tas kuma me ainun haura misali a larabci a ce ainun haura idanu wanda yake haura ana nufin da bayadu bayadiha wa sawadu sawadiha idan ainihin zaka ga idan fadin ba farin fari ne tasbakin baki ne wuluk shine ma'anan annabi yace inna innabnati fadima haura yata fadima fara ce tas bakin idanunta baki ne wulik farin fari ne tas adamiya amma kuma yar adamci, ita ba aljana ba ce an gane ko idimam to hate ta taba al'ada ba walanta dumus ba ta taba al'ada ba ba taba jinin haihuwa ba wa inna ma samma hallahu mata kai Allah ne ma ya ambace ta da Fadima domin mala'ika aka aiko ya faɗa wa annabi cewa ga sunan Fadima li'anna Allah azza wa jalla fadama ha domin Allah ya yaye ta kalmar fadama fadima shine Fadimatu ismu fa'il ne. An gane ko? Me yayewa abin yayewa asalin kalman al’infidam shi shine yaye. An gane ko? Shine yaye daga yaye a yaye mutum. An gane ko? Wa nafsu kad ɗibli in ba’ala, ko birra da iwa in tabdimhu yan faɗimi, ita ce kalmar da Imam al-Busiri ya amfani a cikin alburda ya yace ita rai yadda ka san jariri ne in tuhumilhu ko in tahmilhu idan kai mai jinkiri shabba ala zai taso a bisa hubbin radai san shan nono wa in ta dimu in ka yaye shi yan mi sai ya yayu haka rai take abin da ka koya mata da shi za ta taso to Allah ya kera Fadima ya tsara Fadima wa muhibbiha da bai san Fadima an yanna da gaba da shiga wuta hadisi na biyu wannan kuma ka je ka duba Imamun Nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan Nasa'i na shi an gane ko sannan warawa fi tarihi Bagdad ya rawaito shi a cikin tarihin Bagdad wa fi muntakab kanzul ummal in ka duba cikin muntakam na kanzul ummal al-matabu wanda aka buga shi ah, bi hamish musnad ahmad wanda da wanda yake da hamish na musnad ahmad zaka gani haka ba wafi rashfatu sadi in ka duba cikin rashfatu sadi shi ma zaka gani haka nan wafi arjahil madalib ka duba cikin littafin arjahul madalib shi ma zaka ga wannan hadisin haka nan a cikin faidul qadir idan ka duba faidul qadir sharhin jami'us sagir gashi ka ganshi gashi nan faidul qadir gashi nan a baya na kun ganshi gashi in ka duba cikin faidul qadir wannan littafin zaka ga wannan hadisin da ya tabbatar da bada ba ta al'ada Allah ya tsire ta gabarin al'ada nasi na imamu suyudi to hadisi na uku da zan baka kai jahili ibrahim al-khalil jahili hadisin da zan baka shine ka je ka duba hadisin asma'u qalat qabiltu tace haƙiƙa ta haihu tace ma'anin qabiltu shine ayi waladat fadimatu bil hasani sanda fadima ta haifa al hasan falam ara laha daman naje na ganta lokacin da ta haihu amma ban ga jini ba Allahu akbar daƙiƙi jahili na je ni in ji asma binta abubakarin ta ce na je amma falam ara laha daman ban ga jinin haihuwa ba fa qultu da na dawo sai na ce ya rasulullah ya annabin Allah inni lam ara laha inni lam ara laha li fadama daman fi haidin wala fi nifas ban taba garin fadima ta yi jinin al'ada ba balantana an ta haihu a ga jini daƙiƙi ka ce in ji ubanwa abin da ka faɗa kenan ko magana manzo Allah ko magana manzala Ibrahim Kalim. wannan wahabiyawa makiya annabi ne qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya amsa mata yace amma alimti baki sani ba annabnati dahira lalle yata mai tsarki ce mu dahara abin tsakakewa ne la yura laha damun ba za ki taba ganin jini yana fitowa daga jikinta ba fiɗa masin jinin haila wala wala wiladatin ko kuma jinin haihuwa ba jinin haila ba jinin haihuwa wannan kuma ka je ka duba karrajahul imamu ali imamu ali ya rawaito wannan bin musa ar-rida ɗaya daga cikin ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan hadisi an gane ko hadisi na hudu Al-Batulu, ana kiranta batula fadimatu zara bintu rasulillah fadima yar manzon Allah kila aka ce summiyat zalika an ambace ta da wannan sunan limfida miha ilallah saboda yayewata yankewanta izuwa ga Allah wa an zamaniha da kuma kecewanta da yankewanta izuwa ga matan zamaninta wani sa'il ummati da kuma nisa da tema matan al'umma fi'ilan wurin aikin alkhairi wa hasaban da dangantaka wa dinan da addini a zamanin Fadima ba wanda ya kai ta addini a zamanin Fadima ba wanda ya kai ta addini wa fi riwayatin a cikin wata riwaya qadisu Ila, sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna sami'ina ka ya rasulullah mun ji ka ya annaban Allah ta kula kana cewa inna maryama lalle maryam batulin ana kiranta batula wa inna fadima batulin sannan fadima mun ji ana ce mata batula mal batulu a cikin su wace ce batula faqala sai annabi ce al batulu wacce ake kira batula allati lam tara hamratan qattu wacce bata taba ganin jan jini ba ko so daya to ita maryam tana al'ada amma fadima wallahi ba ta al'ada to ko anan ma akwai bambanci ai the difference is clear bambancin a bayyane yake ya kai jahili bari in ƙara sanya muku dai ku ƙara ji ku ƙara gani ku tabbatar da jahilcin wannan wannan wannan wannan daƙiƙin ba wahabi ya bayyana bari in ƙara sa muku kuji bari in ƙara sa muku kuji bari in sa muku kuji wai tambaya ke wai da gaskiya da fara mata haila ji uban wa ka gani ba ka duko wai ka sani Allah yi yawwa an fahimta ko eh to waye fada eh yi ba da ainihin kasancewa mu ana yi an gane ku to yanzu saboda Allah idan tana haila ko ba ta haila to yanzu kun dai ƙara ji ko ya ce Fadima tana al'ada bai kawo hadisi ba kuma da kiki jahili ba wahabiyar almajirin Ibn taymiya duk abin da kuna darajar iyalan annabi wannan mutanen kushewa suke yi gashi na ta kawo hadisai ko gashi na ta kawo hadisai to hadisi na biyar an Muhammadu addar an Muhammad bin, bin Hussein, an Muhammad bin Saleh, bin Okuba, an Yazid bin, bin uh, ah, Abdulmaliki, an Abi Ja'far. Wannan hadisai ne na Ahlul Baiti. Mun gama kawo mun gama kawo hadisan Ahlus Sunna. Yanzu mun shigo hadisan Ahlul Baiti cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ja'far kala yace lamma uh, lamma waladat Fatima lokacin da Fatima ta haihu alaihi assalamu amince tabbata a gare ka a gare ta au hallahu azza wa jalla ila malakin Allah yayi wahayi zuwa wani mala'ika fan dalaka bihi lisanu rasulillah lisanu muhammadin sai ya tafi da sunan Fadima ya je lakkana sunan a halcan manzon Allah fasan ma ha Fadima sai annabi ya sa mata suna Fadima sunan ma daga Allah aka samu daga Allah aka samu sunan Fadima jahilai makiya Fadima makiya alul Baiti sun maƙala sai sannan annabi ya ce sannan shi mala'ika annabi ya ce inni Allah ya ce a gaya maka inni faɗan tuki bil ilimi ni na yaye ki ma'ana na cika miki ƙirjinki da ilimi wa faɗan tuki an da masa sannan na yaye ki in ji Allah ya ce a gaya wa ma an yaye ta daga barin yin al'ada ba za ta yi haila ba sun makala Abu Jafar sannan Abu Jafar ya ce alaihi salatu wassalam alaihi salam wallahi laqad faɗa Allahu tabaraka wata'ala bil ilmi Allah ya ya ya fadima indai ana magana ilimi ka zo wajen ma magana ta kare magana ta kare wa anid damasi sannan bata al'ada bil misaq wannan alƙawari ne daga wurin Allah Allahu akbar hadisi na shida libadi ashabi amirul mu'minin an zamo daga shashin daga shashin wasu shashin amirul mu'minin abokan amirul mu'minin sayyidina ali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu su'ila an tambaye shi mal batul wace ce batula fa inna sami'na ka ya rasulullah mu mun ji ka ya annabin Allah ta kula kana cewa inna maryama batul lalle maryama ana kiranta da batula wa inna fadima batul fadima ita ma ana kiranta da batula kaga can wannan hadisin kaga can ahlus sunna sun rawaito yanzu kuma ga ahlul baiti sun rawaito kaga hadisi ne ingantacce an same shi a ruwayan ahlus sunna sannan gashi an same shi a ruwayan ahlul baiti an gane ko faƙala sai annabi ce albatulu wacce ake kira batula allati lam tara hamratan wacce bata taba ganin jan jini ba ai lam tuhid bata taba al'ada ba fa innahu makaruhun fi banatil anbiya ai al'ada abin kini a cikin ayan annabawa domin kazanta ne kazanta ne kazanta ne an gane ko kazanta ne hadisi na bakwai as-sadiq alaihi salam ɗaya daga cikin ahadul baiti shi ma yace tadiri ayyu shay'in fi tafsiri fadima shin kun san wani abu daga cikin fassarar fadima me ake nufi da fadima kala sai ce fudi mata mina sharri an kiyaye ta daga sharri ba ba za ka taba samun sharri a wurin fadima ba shine ma'anar fadima wa yuqalu inna ma summiyat fadima yace an ambace ta fadima li'an li'annaha fudi mata anid damsi domin an kiyaye ta ba taba al'ada ba wannan ruwayan ahadul bait ne ba ta taba al'ada ba Abu Salih al-Mu'azzan an samo daga Abu Salih al-Mu'azzan fil arba'in a cikin arba'in su'ila rasulullah an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal batulu wace ce batula qala allati lam tara humratan wacce bata taba ganin janjini ba qattu ko su daya ita ce Fadima wa lam tuhid sannan bata taba al'ada ba fa innal haida domin shi al'ada makaruhum fi banatil anbiya abin ki ne a cikin ayan annabawa wa qala alaihi salatu wassalam annabi ya faɗa li Aisha ga matarsa Aisha ya ce ya Humaira hayrata ku zu nisfatu min hazil humaira ko ya ambace ta da humaira an gane ko inna fadima lalle ita fadima laysat ka nisa'il adamiyyin bata zama kaman matan yan adam ba la ta la ta tatullu la ta'tallu ba ta al'ada ba ta al'ada in ji manzo Allah hmm? kama ta'tulna kama na kamar yadda ku kuke yin kamar yadda ku kuke yin al'ada ita ba ta yi wannan Abu Abdullahi ya ce harraman lawun nisa'a ah, Allah ya haramta mata ala Ali abu sayyidina Ali ma da mat Fadima hayya matakar na na Fadima tana raye li'anna hatta iratul latahid domin ita mai tsarki ce ba ta al'ada ita mai tsarki ce ba ta al'ada hadisi na tara wanda zan tabbatar maka ya kai jahili Ibrahim Khalil Kano an abi ja'afar hadisi ne shi ma na ahlul baiti an aba'ihi daga iyayensa alaihi musallam ina masu summiyat Fatima bint Muhammad a tahira an ambace Fatima ‘yar Muhammad da suna tsa'ira li ɗaharata ha min kulli danasin saboda tsarkinta daga dukkan wani ƙazanta. wada halata min kulli rafasin saboda tsarkin daga da kowane irin wasa fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ba ta taba wasa ba lamarin ta ba wasa hmm? wa ma ra'at qat yawman hamratan wala nifasan fadi ba ta taba ganin jan jini ba ballantana jinin haihuwa to wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga bakin jahili Ibrahim Khalil Kano wanda aka tambaye shi saboda ga ina kira ga shugabannin Kano ga wani bakin bawahabi wanda ya zage manzon Allah domin cewa in ji ubanwa annabi ya faɗa magana ka ce in ji ubanwa ga ruwaya ta ahlul sunna ga ruwaya ta ta ta ahlul baiti eh ka ce in ji ubanwa wannan ba cin mutuncin annabi bane saboda haka ya ku ƴan uwana ku zo ku yaɗa wannan maganan ga wani ya ci mutuncin annabi a je a yaɗa shi ma a kama shi kuma wallahi ku sani ya kuwa biyawa ba za mu kyale ku fa ba za mu kyale ku ba duk da akwai manafinci ku sani ya ku al'umma sannan ku DSS da ake haɗa baki da ku domin muna rama abin da ake mana Allah ne ya ce fa manita da alaikum fata du alaihi muslima ta da alaikum ni mai baro ta ina isar da sako zuwa gare ku ya ku DSS duk abin da goga muna ma wahabiya wallahi sun mane ne muke ramawa sun ma iyayenmu ku duba irin zagin da suka ma Shehu Tijjani ku duba irin zagin da suke ma Shehu Ibrahim shin shi su Shehu Ibrahim tsaransu ne sawo'insu ne ka duba irin su shehu Atiku Sankai da suka sallama mu shehu Ibrahim ka duba irin su shehu uh, Tijjani ɗan mota ka duba irin su shehu Jibrima ka duba irin su shehu Ɗayi Ribauci ka duba irin idan har su shehu ɗaya Ribauci suna da alfarma da daraja a duniya a Najeriya to waɗancan fa da wahabiya suke zagi fa malaman su ne fa sannan duk abin da muke faɗa akan wahabiya muna da dalili fa muna da hujja fa muna da dalilin mu akwai abubuwan da ma ba ma sa su a social media ɓoyewa muke yi yanzu wahabiyawa suna bi ta ƙasa suna amfani da jami'an tsaro jami'an tsaro ba a fa tanade ku dan mutane guda ba an tanade ku ne saboda ku kula da lafiyar al'umma da mutuncinsu kar ku zama bangaren waɗansu mutane waɗansu mutane ko ba ku tare da su ku ne 'yan Najeriya ne Allah ya ɗauki wannan aiki ya bayar a hannunku ya ku DSS da sauran matakan tsaro ku yi adalci kuma a duk lokacin da wani ya zo ya kawo maka ƙara a duba cikin littafin Ah, a duba cikin littafin mai tuhufa akwai me akwai mai ƙara akwai wanda ake ƙara ko akwai abin da ake ƙara a ciki to wajibi mutum ya kawo maka ƙara a samu mai ƙara a samu abin da a samu wanda ya kawo ƙara a samu a samu wanda ake ƙara sannan akan me ake ƙara hmm? wajibi ne wannan ba kawai idan mutum ya kawo wani abu bangare ɗaya ya zo ya tafi ba sai a je a nemo wanda a ku haɗa su a lokacin kai hatu burhana ka zo da hujjan ka Qur'ani ya tabbatar da wannan me dalilin da yasa kai haka eh gashi to ni ma ga hujja na to anan ne sai a tantance a gane mai gaskiya ba wai kawai idan mutum ya zo maku da bayani ku ɗauka kai dan ya yana da kusanci da ku ku sani wannan wallahi ba za mu yarda da shi ba da yanzu haka suna nan wahabiyawa ta karkashin ƙasa suna ta kai sunayen waɗansu daga cikin mu wurin DSS a neme to muna da hujjoji wallahi muna da hujjojin da wallahi alazim ko ba za mu taba yadda a ƙara ci mana mutunci ba mu ma 'yan Najeriya ne kuma yadda kuke takama da ainihin 'yan Najeriya ne kuma ma 'yan Najeriya ne yadda kuke takama kun san waɗansu daga cikin manya mu mun san waɗansu daga cikin manya ba za su bari a ci mutuncin mu ba ku daina kawai mu daina ku daina zagin iyayenmu ku daina tuba mana iyayenmu mu daina taba iyayenku ku daina taɓa mana malami ku daina taɓa malaman ku in ku ba haka ba zai yi ku zage mu ku dake mu sannan ku hana mu kuka ba ba zai yi ba wallahi kuma ku sani ya ku matakan tsaro na Najeriya muna da yawa mu ne majority ba minority bane yan su sufaye sun fi wahabiyawan Najeriya yawa wallahi kuma ba zan tabbatar muku an jima zan yi wasu karatuttuka guda biyu targetin ɗin wahabiyawa shine su yaƙe mu su kashe mu dan akwai wani bakin ba wahabi ake baffa hotoro ya fito ku matakan tsaro kun ji ce sun ba mu shekara biyar za su karar da mu ƙara wannan fa ba da da'awa ba ne kun san cewa shekara arba'in ma gumi abubakar gumi ya kasa karar da ɗariƙa ya mutu ya tafi ya batta gashi sai karuwa take kullum ko ni yanzu an shiga ɗariƙa a hannuna fiye da mutum ɗari. Fiye da mutum ɗari ɗariƙa kullum shiga.